Ja masoyin sashen Hausa na Radio France International Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. Kamar yadda kuka san shirin wajen kawo muku al'amuran da suka shafi fina-finai. To yau dai gani a makarantar Ma'inna Film Academy da ke jihar Kaduna. Makaranta mai zaman kanta wanda aka buɗe don koyar da ilimi tare da kwarewa akan harkokin fim. Tare da ni kuma shugaban makarantar ce kwararriya kuma darakta a harkar shirin fim wato Hawa Mai maina tare da wasu daga cikin ma'aikata kuma 'yan wasan hausa Malam Sani Aliyu mai kula da harkokin koyon fina-finai tare da kula da alhakin daukan ɗalibai a makarantar Ma'inna Film Academy ya bayyana hanyoyin da suke bi don daukar ɗalibai a makarantar. wato akwai tsare-tsare da suka shafi shirin buɗe makarantar tukuna na ba akwai services ayyuka da na yi kamar buɗe website ɗin makaranta da tsare-tsaren suwaye za su samu shigowa me ake bukata mutum ya zama yana da shi kuma ta yaya za a yi tafiyar da waɗannan shirye-shirye a eh, misali kin ga duk wanda zai zo makaranta ya kamata a ce yana da wani abin da yake so ya yi kuma ya kuma fanni fanni ne sannan to tsare-tsaren waɗannan abubuwa da za a gabatar film making broadcast journalism kin gane duk irin waɗannan kwasa-kwasai yau wato kin ga sai an ba an tsara su yadda za a sanar da mutane to sanar da su din kuma ta wace hanya nawa za a biya yaushe ne kwana nawa ne wata nawa ne za a ɗauka wajen gabatar da kowane shiri a cikin kai shine bangaren eh bangare yakin to kenan yarinya ta shiga fim ko yaro um, kamar wani hanyoyi za su bi to na farko idan kana cikin garin kaduna ko kusa da garin kaduna kana iya zuwa har wannan ofishin namu a baka duka bayanan da kake bukata sannan a gaya maka yadda za ka yi in kuma kana nesa ne to amfanin website din da muka yi kenan eh, wato yanar gizo yanar gizo eh mun aje wannan ah, yanar gizon domin shafi ne na musamman duk mai so sai ya hau ya duba ya ga duk bayanan da ake yake bukata akwai kuma form da zai cika sannan akwai da zai biya kuɗi duk daga can in ya gama shi kenan. sai ya taho nan lokacin da ake so a fara wannan kwas. A shekarar 2011 ne dai makarantar koyon fim na birnin New York da ke kasar Amurka suka zo Lagos a Najeriya don koyar da ilimi da harkokin da suka shafi fina-finai. Hawa Maina ta samu halartar wannan makaranta a wancan lokacin don ƙarin ilimin fim kuma ta sake bin su kasar su can Amurka a Los Angeles. A shekara ta 2016 ta ƙaro ilimin gudanarwa a cikin wasan kwaikwayo inda yanzu haka kuma ta buɗe makarantar kanta don koyar da fim a sauƙaƙe. a zo mun gani kuma kin san abin alfahari shine ba ma eh, tabbatar da wannan abin da suka yi sun yi ƙoƙari ba sai da na america American je LA na je school eh, relativity school kin ganin zuwan mu nan Lagos wata ɗaya ne amma a relativity sati biyu ne amma kusan kan kan kan aka yi because abin da aka yi mana a Lagos na wata daya shine kamar wata shida na can shi ma na relativity sati biyu ne amma abun wata shida aka yi mana mhm. kuma babu wanda zai ce bai dauki wani abu ba wato inda nake cewa bature bai da ha'inci wajen koya maka sana'a ko wani abu domin kai ne fa zaka karu amma minti sakan ɗaya ba a so kai misin an dinga bi maka waya waya waya waya waya duk abin da zaka yi ana son ka yi shi kuma a wannan lokacin mun yi project kashi uku kisa a lokacin duk wannan bayanin sun mana eh. to amma a matsayin kila ke da afirka mm. ki ce bari dai ki je ki gani wa idan ki <laughs> kila abin da aka koya ana ya bambanta da wanda suke koya a can haka da ɗaya daga cikin abin da ya kai ni sannan kuma gaskiyar magana na sake wato buɗe ido da na je wurin abun an mamaki kuma shine abin kuma farin ciki da alfahari shine an koya maka yadda ba sai kana da millions of naira za ka yi fim ba za ka yi fim da kuɗi kalilan kuma ka samu biyan bukatun da kake so sannan akwai wani abu da aka koya mana kuma collaboration wato haɗin kai to wannan abu gaskiya ya burge ni kwarai da gaske wanda ina kira ga 'yan fim ɗinmu da kuma eh, masu masana'anta da businesses mm. wato collaboration din nan eh, me zan ce you will not lose anything mm. it will only gain za ka yi gainin ne mm. because duk abin da aka ce wani ya kawo nashi idean kai ma ka kawo kun haɗa kai to abin it will only be bigger zai zama wato ya bunƙasa ne yawwa kamar yadda nake tambaya kamun hajjiya ta zo ta dan sa baki ina so in ce maka kasan ita da yake mun hadu a wancan makaranta da amurkawa suka zo suka koyar da yadda ake shirya fim to um, idan ta bude irin nan dama ba zan yi mamaki ba saboda naga kwazon da ta yi amma ban ganka a gurin ba eh. sai kuma gashi yadda kake bani labari ah. kamar ka ma je kai ma ele din ka ah, je ka dawo ban je ba um, a lokacin da ta tafi amurka ma ni ina sudan eh, ni ma cikin watan november november da ya wuce na dawo to kuma na zo na yi aikace aikace da suka banci irin wannan shekara da yawa don ita hajiya hawa min aiki da ita a wani gidan rediyon da ke nan garin kaduna to tun lokacin kuma mun dinga yan ayyuka jefi jefi to har dawowa na kuma tana nan ta gayyace ni mu zo dan ba da na yawa mu zo mu ba da na gudunmawar wajen kafa wannan makaranta to kin ji dalilin kenan na ga dai kamar kin tara manyan yan fim ne a nan gurin ga malam musa shi eh. kuma director ne eh. ah, shi kuma script writer ne to mhm. shi ne wato yake koya ma ɗalibanmu yadda ake rubuta script yadda ake wato directing sunana musa isa muhammad kuma ina aiki a nan kamfanin ma'inta entertainment kuma alhamdulillah script writer ne ni kuma ina dan taba directing din masha Allah gurgudun yanda ya kamata kana ɗaya daga cikin dai malaman da suke koyarwa a wannan makar eh. insha Allah ina ɗaya daga cikin oh to kaman me da me kake koyarwa ina karantar da script writing kuma ina dan nuna wa yanda ake dan directing kamar abin da Hajja ta koya ko da ke Hajja ban sani ba kika koma LA ko kin da na koma LA din na sake wato kwarewa ne akan directing din domin duk abin da zaka yi idan baka rika samun kwarewa akai ba wato abin da muke cewa shi wannan fim gaba ɗayan shi ba it's not a static abu it's dynamic so kuma ko yaushe za a rika samun canji so idan baka zuwa karo ilimi za a barka a baya eh sannan kuma makasudin shi buɗe wannan fim akademi din shine idan ka je ka koyo abu watan ko a addinance ba kyau kai holding watan ka rike ka koya ka bar shi a kwakwalwarka yana da kyau ka ba ka sanar ka koya ma wani to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa na wannan sannan kuma a rage zaman banza na matasa because of kin san yanayin insecurity nan namu to yana ɗaya daga cikin babban babban makasudin da ya samu kuma yanzu gashi fim yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo kuɗi da yawa to kin ga za a rage dama na ta so in tambayi malam Musa <laughs> me yasa ya zabi yayi directing saboda ni a wancan lokacin tunda na jihajiya tana so ta koyi directing na san ila akwai kuɗi a ciki haka ne haka ne gaskiya <laughs> dan ka zama director alhamdulillah na farko da za a dinga girmama ka kuma akwai samun kuɗi haka ma script writing in kana script writing saboda script writing shine ainihin tushen idan muka duba shine ainihin tushen industry saboda idan babu labarin ya zama za a yi babu to saboda haka na ga cewa to wannan ne farko mu ne kujerar kujeran zama ne ake cewa kuma ne eh, dole sai an bakin Adamu Gwanja ko yawa <laughs> kujeran tsakar gida yawa alhamdulillah dole sai an zo an same mu mun tsara irin labarin da ake so a yi sa'annan a je a yi shooting din labarin to saboda haka na fara daukan wannan bangaren na koye shi kuma na kware a kansa bayan haka shine sai kuma muka zo muka to me ya kamata mu bari mu tara wa'yansu 'yan mu samari kamar yadda hajiya ta faɗa a daina zaman banza su ma mu koya musu kana zaune a gida ma a ɗakin ka ka dan kulle a ban ɗinka zaka zauna ka ƙirƙiro labarin ka mai kyau ka tsara shi ka yi screen play ɗin shi sannan kuma wani ya zo ya yi dinguza ma kuɗi ya karɓa a cikin ɗalibanka masu koyan directing mm. za su kai su suna eh ba su da yawa sosai tun da wanzu shine farkon abin nan zai iya kai kamar mutum goma haka eh, wato zan iya cewa wannan makaranta kamar wannan shekarar ta fara aiki kenan insha Allah 2019 kanin mijinki ya zo wai ko badudi ya ya ki kai masa dakatar da shi na yi karya shigo daki ya taka kafe taraje irin ne da an kasa kankance da ku ku dauke hansa sauraro bai manta ba a wani hiran da aka taɓa yi da 'yar wasa ta bayyana asalinta a matsayin 'yar maiduguri 'yar kabilar babur wanda kishin asalinta ya sa a yanzu haka take kokarin fitar da fim da yaren babur tare da koyar da 'yan asalin kabilar harkar fim a makarantar kyauta duk don magance zaman banza kamar yadda ta ce akwai project da muka sa a gaba na babur na wato uh, gida <laughs> wato muna son mai preserving me ake cewa preserving yaren domin idan muka duba za ki ga hausa ta cinye sorry ma hausawa um, um, ba wai mun gama miki <laughs> maganan gaskiya ne hausa ta cinye yarurruka ta har didiye mm. yarurruka da yawa ana faɗa kamar a waka mutane suna ganin kamar wasa ne da gaske ne sai kin shiga yanar gizo yawa da gaske ne hausa ta cinye ta haɗe yarurruka saboda haka sai na ji tsoron haka domin wasu research da na yi na ga lalle lalle ba a hankali ba mm. nan da ɗan lokaci kankani za a nemi wannan yaren na baburanci a rasa hmm. domin domin misali guda ɗaya shine akwai yarinyar da ta zo daga biyu a biyu aka haife ta a biyu ta girma ta kai shekara wajen goma sha biyar ta zo nan kaduna ran da ta zo allah ya haɗa da ita na yi mata aka kawo ta gidana na yi mata yare wai ba ta jin yare na ce a ina aka haife ta wai a biyu a biyu a ina wai a jiyare na ce jiyare din ba a biyu yake ba aka ce a biyu yake na ce to muna cikin matsala muna cikin matsala shi ake kira kishin kai madalla to yana ɗaya daga cikin abin da na sani yanzu muna da student wajen guda hamsin daga biyu wanda already sun riga sun enrolling to a makin san eh, logistics and other things kamar yadda Stephanie ta neman mana sponsorship to haka dole mu ma mu neman musu sponsorship amma yanzu nan haka muna da wajen mutane 60 a ƙasa yanzu mm. wanda su already sun riga sun enrolling mm. mun dan fara musu wasu workshops ne wasu kuma dan sati biyu ne wasu wata ɗaya ne to na wata uku because su ne waɗanda in muka samu musu sponsorship za mu tattaro su su zo ga wurin kwana ga abinci ga wasu dai abubuwa wanda da aka yi muku madalla to wannan shine so shi wannan kuma kwanan nan za mu fara film na baburawa eh anan insha Allah an rubuta script din an rubuta an mm. rubuta so an ma yi ana ta announcement amma ba mu sa tukunna amma mai a radio ba mu kinga wannan whatsapp din nan to na mm. ga miki daga Lagos daga Maiduguri daga biyu din ana ta kira ana ta kira to na ce wayannan da suke biyu din su dan yi holding on in ba wanda zai iya daukar nauyin kanshi ba su dan ah. yi holding on mm. so yanzu shine maganan da ake ciki so akwai script da muka yi na kwatam zara sunan eh. script din kenan eh. kwatam zara title din film din eh. kwatam zara wato gimbiya zara yawa <laughs> kwatam din shine gimbiya eh ah, zan koya kafin banna <laughs> yanzu sofa a wannan makarantar an yaye dalibai sun kai nawa eh to da yanzu ba mu yaye kowa ba don 2016 eh, kenan aka bude ko 2016 shekarar da ta gabata saboda haka duk daliban da muke magana yanzu suna tare da mu ne ana cikin horar da su tukuna mm. ba a kai karshen da har za a kuma in za mu horar da dalibai bayan an gama kuma ai za mu tallatar mu kira manyan mutane da 'yan wannan industry ta na fim daga ko'ina waɗannan eh da ke da yan jaridu musamman yan jaridu mare ta wannan hanya muna fatan daga nan da mutanen sokoto mutanen eh, adamawa mutanen lagos mutanen calabar yan nollywood da ake magana duka za su san da zaman mu kuma wata ran muna fatan za su ma za su zo su bada nasu gudunmawar yadda stephanie ta janyi ta ɗebi wasu daga cikin mutanen ba kyashi ba kyashi to mu ma za mu janyo wasu saboda eh, muna da abubuwan da zamu iya koya musu da su ma ba su sani ba mun fi kwarewa a kai a nan arewacin Najeriya film industry a nan arewacin Najeriya gaskiya ina gaya miki musamman yankin Kaduna muna da kwararru fiye da ko ina a Najeriya ba hajiya gashi ana ta kokarin kuma gwamnati za ta bude eh, makarantar koyon film sai gashi ke kuma kin bude naki ya za a yi kenan idan abu ya tabbata To ai alhamdulillahi yau idan mutane kowa a ce ala misali mutane goma a Kaduna za su bude wallahi ba zai isa idan mutane goma za su bude a Kaduna ba zai isa ba sannan kuma yau dan federal government ta bude already muna cin gajiyar federal government din domin ina ɗaya daga cikin wanda ta, ci gajiyar capacity building wanda na je India sannan kuma na ci gajiyar IDF wato eh, innovative distribution fund as, a marketer das uh, ina distributing films kuma ina marketing so da haka in kowa ala misali yau mutane goma a Kaduna za su bude ina gaya miki ba su ba zai isa ba mm. ba zai isa ba ina gaya miki because muna da wa'anda kamar yadda na gaya miki za muna so mu hana zaman banza ko muna da wa'anda suke bukatan su sake kwarewa a cikin al'amari ko kana ciki yana kana da bukatan ka sake koma don akwai wani sabon abu da watakila baka sani ba kuma kana ganin kamar ka iya ka ci gaba kuma sai ka dinka misleading mutane kuma ai a kullun ƙara ci gaba ake yi in kika duba fina-finanmu na baya da na yanzu zaki ga akwai bambanci sosai in ba karo ilimi ba za a samu wannan kwarewan ba so na gwamnati ta ci gaba muna son ta bude ɗaya ma a kaduna ta bude kowane state a bude duk ba zai isa ba <laughs> haka ne ce rana uban mijinki ya zo shi da ya zo yaya ki kai masa to me kuke so ne To da yake makarantar mai Innafim Academy na dauke da sassa daban-daban har da bangaren ICT da ke kula da fannonin na'ura mai kwakwalwa wanda Maryam Bukar diyarta ke shugabanta ya sa ni nemi jin ta bakinta ga kuma abin da ta ce. <clears throat> abin da zan iya faɗi game da wannan um, da aka fara wani wani mataki ne saboda a hana zaman banza na matasa sannan kuma ba wai kawai in ka zo za a koya maka yin fim ɗin ba ne amma har da um, wasu dabaru skills kamar mm-hmm. su um, editing ba lalle ai sai fim kawai ake um, yi ma editing ba mm. um, rike kyamara in ka ga dama kenan zaka iya komawa photography ba lalle ba ne sai kawai sashin fim ne zaka tsaya ba um, da abubuwa da dama su uh, graphics hada muna so ma mu including yanzu currently muna so mu including na IT training kaman eh, shine bangaren da kike eh mm, insha Allah to amma a bangaren ki fa me zaki iya gaya mana eh to a bangare na dai um, muna yin su development na su mobile app da su um, web applications as well sai kuma um, normal website abubuwa ne da ya shafi su yanan gizo duk muna yi to yanzu a ɗalibai ɗalibai ba lallai kenan sai za su yi fim ba koko a cikin fim din ne sai suna so su hada shi da abubuwan da suka shafi yanan gizo za su zo na ba lallai sai za su yi fim ba in kawai ma kana so ne ka zo ka koyi yanda ake yin su feji da ke yanan gizo za ka iya zuwa ba lalle sai kana so ka fim ba in kana so ne ka kware a system analysis duk ka iya zuwa ba lalle sai kana so ka fim ba so eh. makarantar na dai gashi na yan fim ne kenan kuma kaman kun ba wa'anda ba yan fim ba ma dama za su iya zuwa su koyi abin da suke so eh har da sana'o'i mm. saboda gaba ɗaya abin do na yan fim ne ba wai idan aka ce kawai fim ne ba kowa bane yake da sha'awar yin fim so dole su ma tinga ana so a hana zaman banza ne dole su ma a fito da wani barayi da su ma za su yi sha'awa so sai sa aka yi haka um, mamanki kuma ta yi magana akan Dean Hart Foundation me ya kawo wannan kuma a cikin harkan fim okay Dean Hart Foundation um, shi daban ne akwai magazin namu da muke yi akwai tv programs da muke muna mm. selling content to gidan tv shi ma amma ba kya gani cewa kamar abubuwan sun sha bamban da juna wannan harka ne na film kusan ce abin da kika gada ne saboda mm. mamanki mm. gashi ke kuma kin fito da naki a'a wato ni a nawa fahimta misali in mutum ma'abocin son kallon su youtube nan ne akwai channels kamar su i love you allah mm-hmm. akwai channels kamar su merciful servant mm-hmm. in mutum yana duba wa inan channels din zai ga har wani sa'in suna yin short clips mm-hmm. wanda it's actually short story ne islamic story ne suke yin kamar film da shi don su faɗakar and it's just kamar 5 minutes haka so ni a nawa tunanin kawai na yi kokari na taking advantage na situation ina sin akwai am, am exposed to abubuwan media to mm. ta za mu yi using nashi for addini sai eh, sa nina ta tiya har da um, da ita mhm. first program namu um, inter entertainment su suke mana providing su cameras anything media su suke mm. Mm. sponsoring su yi mana producing in abubuwan islam programs mm. so ni a tunanina ko ma me ake yi definitely akwai yanda za iya using din shi to duka duka anan muka kawo ƙarshen shirinmu na dandalin fasahar fina-finai a yau kuma kuma a madadin sashen hausa na rediyo faransa ni hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.